Karfe biyar da minti talatin a wannan rana ta talata ashirin da shida ga watan Fabrairu na dubu biyu da sha tara. Sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daga nan birnin Yamai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa ana ci gaba da taron muhawara kan yanayi a yankin Sahel a nan Yamai. A yau an gudanar da tattaunawar neman hanyoyin tunkarar sauyin yanayi a yankin Sahel. Za ku shi bayanin prime Minista Birji Rafini a cikin wannan shiri. Za mu taɓo batun ilimi inda za ku yi cewa an samu jinkiri wajen so makaratu a makarantar iai e e Nijar saboda matsalar kuɗaɗe. Wani lamari mai ɗaukar mai damuwa sosai in shi sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban makarantar. a rahoton musamman na yau jakada kuma manzon musamman na ofishin ministan kula da turai da harkokin waje na faransa da ke halartar taron na yamai kan yanayi zai yi bayani kan wajibcin daukar matakai cikin gaugawa domin fuskantar sauyin yanayi a yankin sahel a jiya ne shugabannin kasashe da na gwamnatoci na yankin sahel da ke taro a nan yamai kan yanayi suka shaddada damuwarsu dangane da barazana kan sauyin yanayi a nahiyar afirka da kuma musamman a yankin sahel a sanarwarsu ta karshe da aka wallafa a shafin yanar gizo na fadar shugaban kasar niger shugabannin sun yanke shawarar cewa kowace kasa ta ba da gudunmawa na kashi goma cikin ɗari domin tafiyar da shirin tunkarar sauyin yanayin muktar hamadu ya haɗa mana rahoto Muntar Muhammadu na ɗauke da fasara. Shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin yankin ƙasashen Sahel a jiya a mai sun cimma wata matsaya akan wani fasalin zuba jari da ya shafi yanayi na tsawon shekaru goma sha ɗaya da kuma jadawalin mahimman tsari a ƙasashen. Tsarin ya shimfiɗu ne a shekaru biyar na farko da zai ci miliyar ɗaya da 'yan kai na dalar Amurka sun bayyana manufarsu na tsarin saka jari a fannin yanayi da zai ci kuɗin jimil jimilla miliyar 392 da 'yan kai na dalar Amurka sun bayyana su na bai ɗaya kan cimma manufar aiwatar da shirin. Shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci sun yanke shawarar taimakawa da kashi goma cikin ɗari na gibin kuɗaɗen da za a zuba a kan mahimman ayyukan da kuma girka wata sakatariya ta dindindin a na mai da za ta kula da aiwatar da tsarin tare da hulɗa da duka ɓangarorin da abin ya shafa. ana ci gaba da zaman taro kan yanayi a nan yamai yayin da a yau aka gabatar da muhawara kan fasalin saka jari a harkokin yanayi a yankin sahel firaminista na kasar niger ya bayyana cewa manufar wannan muhawara shine tunkara sauyin yanayi a yankin sahel da kuma jawo hankulan abokan hulɗa na ganin sun saka jari na miliyar 400 na dalar amurka domin baiwa yankin sahel kwarin jurewa tasirin sauyin yanayi ga dai kaɗan daga cikin jawabin firaminista brigitte rafini Manufa ta bai ɗaya a kan zuba jari a fannin canjin yanayi yana tanadi wajen saka fasali a fuskar amfani da iskan gas da kuma samar da hanyoyi da za a tunkare matsalolin canjin yanayi a Sahel. Kuɗin da ake bukata na yin wannan aiki ya kai miliyar 400 na dolas, inda tsari na miliyar 48 na dolas yana bisa hanya. Wannan tsarin yana da matukar muhimmanci a fannoni shida da suka ƙumshi gyarawa da farfado da ƙasar da ta zaizaye da samar da ruwan sha da tsari mai ɗorewa a fuskar noma da kiwo da samar da ingantaccen makamashi da ci gaban sadarwa da kuma horarwa domin aiwatar da wannan tsarin sai an samar da wani shiri na ƙasashe da zai tunkari taimakawa gaggawa don haka nake kira ga mahalarta taro su mai da himma na aiwatar da tsarin domin samun sahel mai juriya. A yau ne alkali a kotun Agadas ya bayyana sakamakon shari'ar mutane shida da aka kama a lokacin wata zanga-zangar al'umma a ranar 25 ga watan Janairu da ya gabata domin nuna kin jinin ɗaukar injin ba da wutar lantarki zuwa Yamai a cikin tsarin gasar cin kofin Afirka na kwallon kafa na 'yan kasa da shekaru 20. Alkalin da ya bayyana cewa ko kuma ya bana sakamakon cewa bai same su da laihi ba. ranar da ta gabata ne kamfanin samar da haƙar samar da hasken lantarki nijeleka ya mai da injin samar da hasken lantarkin wato da ara a agadas bugu da ƙari nijeleka ta ƙara wa birnin na agadas wani injin domin ƙarfafa lamarin amfani da hasken lantarkin kamar yadda alhaji ashiru hassan daraktan nijelek a jihar agadas ya bayyana wa musa mamman Mai girma Firaminista ya yi alkawarin za a maido da wannan injin. An kawo injin a ranar 22 ga wata, kuma an karo wani sabo gal kawai muna jira a sauke shi. Ina ganin bukatar da ke akwai na wutar lantarki a birnin Agades megawatt goma ne. Kafin ma a ɗauke wannan injin muna da injina hudu. su wutar da suke bayarwa shine megawatt biyu. Kenan ɗauke shi ko kuma akasin haka ba zai magance matsalar Agadez ba. Da aka kawo wannan inji na biyar ina ganin abu ne mai kyau ga birnin Agadez. Ta hanyar waɗannan injuna ne muke samar da wutar lantarki na biyan mahimman bukatocin al'umma. har yanzu shiga makaranta ba ta kankama ba a makarantar iyaye e nijar wannan hali na damuwa a ɗalibai masu bursa na nijar waɗanda suka ce yin shekarar shal bai taso ba idrisa yakuba isa sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban iyaye e nijar ya yi wa musa hassan ƙarin bayani Gwamnati ya wajaba ya zuba tallafi fiye da kaso 80 bisa ɗari a cikin bidjet ɗin EIE e domin kyaukyawar tafiyarsa. A yanzu haka muna ga jimillar ɗalibai 80 fiye da kaso 85 bisa ɗari na wannan ɗalibai gwamnati ne ya kamata ya zuba tallafin ɗaukar karatunsu EIE e Niger a shekara ta 2017-2018 to ɗaya ta samu tallafin gwamnati duk da wa'annan mawuyacin halin da ake fuskanta a makarantar ma'a ma'aikatan harabar da malaman ba da darussa sun ba da kansu don ba mu damar kammala karatun shekara sai kuma kash bana shigar komawa ɗaukar darasin wanda aka tanada a cikin watan nuwamba da har yanzu ba a yi shigar ba harabar ministan fasali da ke da yaunin ɗawainiyar makarantar ya sa halin ko in kula muna aza haƙƙin wannan matsala bisa doron wuyan magabatan mu ga duk abin da zai iya biyo baya domin ko tana iya yiwuwa mu kai ga wani halin shekara ta burus. Wata takardar aiki ta ranar 19 ga watan Janairu na 2019 mai ɗauke da sa hannun wakilin wannan makaranta a Nijar Hama Bedi ta sanar da cewa idan babu tallafi daga gwamnati makarantar ba ta da wurin samun kuɗaɗe domin shirya shiga makaranta. Ɗaliban makarantun koyon fasahar ayyukan hannu na zandar sun soma yajin aiki na ini biyu a yau. ɗaliban na tilastawa a biya su bashin albashi na watanni da dama har ila yau akwai matsalar jinkiri wajen saka hannu na inganta takardar diplomar lisans a cewar bashir shi shibaje mamba a kwamitin jagorancin kungiyar ɗaliban. Karamin sashen kungiyar ya sha gudanar da yaje-yajen ayyuka. Yanzu muna ta ƙoƙarin bin hanyar sulhu ne na tuntuɓar hukumomi. Abu na farko da ya saka mu a cikin wannan gwagwarmayar shine batun biyan ɗalibai da suke wurare mai nisa. Na alawus ɗin karatunsu yanzu haka suna biya bashin alawus na watanni 23. Da maganar makarantar koyon aikin hannu waɗanda su ma an shirya biyan su, amma sai dai kwanaki ki goma hukumomin wannan makarantar ba su biya ɗaliban ba a ɓangaren makaranta cat cfm su ma ba a biya su watanni goma sha takwas ba ga matsalar ajujuwa da rashin isassun malamai da kuma batun sakawa diploma hannu a fuskar waɗansu makarantu a makarantar koyon aikin hannu duka matsalar ɗaya ce domin yasa wato bashir shi ke kenan mamba na kwamitin kungiyar jagorancin wato ɗaliban koyon ayyukan hannu da kuma fasaha a hirar da wakilinmu mustapha maman sani a wagadugo inda ake ci gaba da gasar nuna fina-finan afirka na fasfako ƙasar Niger ta buɗe rumfarta domin jama'a a kasuwar ƙasa da ƙasa ta cimma wato ta sinima afirka da ke tsakiyar babban birnin na burkina faso darakta janar na cibiyar ƙasa ta sinima ta Niger, sani magori ya bayyana cewa yau 26 ga watan fabrairu rana ce ta karrama 'yan wasan sinima na Nijar inda za a haska fina-finai guda biyu. Ya bayyana hakan ne a hirshe ta wayar tarho da Nafisa Adamu. Muna da silma da za mu gwadawa yau da sahi a kasuwar ƙasa da kasa ta sana'ar fina-finai. Saka majigi ne na kasuwancin fim ɗin rayuwar mamani Abdullahi da Amina Mamani ta naɗa da Mamani Abdullahi ɗin. Wannan film an naɗa shi ne da haɗin gwiwar wani kamfanin buga film na Burkina Faso. sakin film din na farko da ba a taba gwada shi ba a wani waje da yamma a karfe goma da rabi kuma kwai film din malam sagir wanda ake ma lakanin homage abdulmumin jofo wani malamin binciken kimiyya ne wannan film yana cikin shafin masu kwambala haka zalika wajen karfe bakwai na yamma akwai haduwa ta farko da 'yan kasar niger da ke zamne a burkina faso za su yi tare da shugaban burkina faso din tsarin da cibiyar harakokin silma ta niger ta shirya za a samu gwada wasu fim masu dumawa bisa ƙasar Nijar da kuma sauyin da kasar Nijar ta fuskanta. A wani mataki na share fagen wasannin Olympic da za a gudanar a Tokyo a shekarar 2020, hukumar wasannin taekwondo ta duniya ta shirya wani shiri na training domin tantance alkalai da za su yi alkalancin wasannin taekwondo a yanayin yayin wasannin na Olympic. kasar Nijar ta samu takardun gayyata biyu a wannan shiri na tantancewa da zai gudana daga ranar 1 zuwa biyar ga watan Mars a Moscow. Sai dai saboda dalilai na rashin hali shugaban babban kwamitin alkalai na taekwondo na Nijar bai da tabbacin cewar alkalin Nijar za su halarci wannan shiri. Metar Hamza Siddiku ya yi wa Sumana Ahmadu ƙarin bayani. Ƙungiya ta duniya ta ba da sharuɗa ga duka ƙasashe na duniya, inda suka turo katin gayyata tada da waɗansu sharuɗa. Za a haɗa alƙalan wasa na Turai da na Afirka, za a yi zaɓen ne a Moscow. Nijar mun samu gayyata biyu. Ƙasar mu ce za ta ɗauki nauyin tikitin jirgi ga waɗannan alƙalan wasa. Su kuma kwamitin shirye-shirye za su kula da abin da ya shafi masauki da abinci da sufuri da dai dai sauransu. Ya kamata mu kasance a Masku 28 ga wata sai a fara ɗaya ga sabon wata. Ba mu samu tabbaci daga gwamnati ba. Muna jira. Kun sa a Nijar ba mu da ofishin jakadancin Rasha sai mun yi Mali can ne ake neman biza. abun riƙewa dai wannan ne karo na farko da Nijar ta samu alƙalan wasa da za su yi alƙalanci a wasannin Olympic. Avoir sai rahotonmu na musamman al'amarin sauyin yanayi na yin tasiri a kasashen yankin sahel kuma yanayin waɗannan kasashe tun a shekarar 1960 ya karu da digire ɗaya kinan ya kamata a ɗauki matakai na gaugawa haka jean marka shatinye jakada kana manzon musamman na ofishin ministan turai da kuma harkokin waje na faransa ya bayyana a hirashi da tarnani fudai ahmed Canjin yanayi da sauye-sauye a fannin muhalli suna daga cikin dalilan rikici da ya shafi Sahel, a cewar ambasada Jean-Marc wakilin Faransa na musamman a Sahel da ya halarci taro bisa canjin yanayi a nan Yamai. Ana wani babban taro ne mai turbar mahimmanci domin koya ɗuma ne bisa wani al'amari mai fa'ida ga makomar al'ummar yankin Sahel wanda shine batun canjin yanayi, zazafar yanayi da zazafar muhalli da canje-canjen muhalli da ake samu. yankin ga dama aunin zahin yankin sahel tun wajajen shekara ta 1960 yana karuwa da ajin digiri daya a kimanci a kowace shekara zazafar yanayi zai ci gaba da wanzuwa zubin zubar cod zai ci gaba kenan an san aunin zahin sahel zai karu kenan wajibi ne a kula take yanki a shirya ga tunkarar lamarin hawa-hawan zahin don a samu albarkatun noma masu nagarta a tantance wuraren da ke akwai ruwa da kyau don rigakafin fitinonin da za su iya afkuwa tsakanin al'ummomin makiyaya da manoma kenan akwai muhimmanci da shiryawa ga abin da zai iya zuwa a gaba. Cikin shirin kuma a samu hanyoyin samun tallafi ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu hannu da shuni domin ya waje ba mu tallafa wa yankin Sahel samun daidaito. Domin ko yankin Sahel da mazamnansa ba su da alaƙa ko ɗaya da abkuwar lamarin. Su ne ma ke shan dattin. Kenan ya kamata mu girka hulɗa da masu fuskantar wannan matsala. Mai girma ambasada masu lura da al'amuran yau da kullum da dama na ganin ƙalubalen muhalli su ne Ummul Aba Isa haka. Ko kai ma kana da wannan ra'ayin Hakika ina bi ma wannan ra'ayi. Akwai shafi iri-iri ga hanyoyin da ake ɗauka a yankin Sahel. Akwai batun shafi na addinai da wasu tsageru ke amfani da shi. Akwai batun arziki da zamantakewa. Don akwai talauci ga al'ummomin. Ba sa da hanyar samun kuɗi. Ba sa samun ilmantarwa. Ba sa samun kiwon lafiya. Akwai babban gurbin rashin adalci. Kuma ga wanga aibu na canjin yanayi da ake gani cikin buƙatar kulawa ta tsakanin al'ummomi makiyaya da manoma. Hilaye ne masu faɗi da al'ummomin yawa shafa kowane amfana da shi. Inda wani bi sukan samu matsalar akai. kamar wuraren ban ruwa amma a cikin wa'annan dalilai canjin yanayi ga muhalli zazafar yanayi suna kasancewa matsala mai tsanani ga makiyaya suna fuskantar barazanar manoma misali a kasar mali tsakanin al'ummomin hulani da al'ummomin dogon kullum suna fuskantar gingimu bisa lamarin hilaye kuma suna fuskantar juyin hali na tsagerun 'yan ta'adda wanda a kansu ya waje ba mu ja musu birki. Ils sont aussi instrumentalisés par les groupes terroristes et sur lesquels nous devons agir sur le fond des choses. karshen shirin namu kenan na maraicen yau sai ku tarbi hassan dauke da labari da harshen zabarmanci